da ke a gaban shedkwata ta jama'a za ta bi da alkamutu suna ta ƙasa reshen jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya domin ci gaba da sauƙin alkur'ani mai girma da muka fara a wannan wata da muke yi a wannan wata mai albarka wanda a jiya من آيات عشان آيات أربع إندية ما يضرب تعيش تجت أربع إندية تندم زل شيء حقيقة آه، كذا كما إذا مكذب على ربنا يا يفار كرنتو من زي ما يتمنى وقال الذين جاء منه وقال الذين جاء منه ما ودك وقعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون الله يشي وقال الذين جاء منهما سي wanda ya tsira daga cikin mutane guda biyu nan da ta haɗu da Annabi Yusuf a kurkuku sai masa tambaya ya amsa musu cewa ɗaya zai tsira zai a komar da shi bakin aikinsa ɗayan kuma za a kashe shi tsuntsaye su dinga tsatsagan namansa kuma annabi yusuf ya bada sako ga shi wannan din cewa ya tuna shi ya ambace shi a gaban mai gidansa to shi da ya sarki ya yi wannan mafarkin an kasa ba shi amsa sai ya ce ana unabbiukum bi ta'wili ranka ya dade ni zan ba ku labarin wannan mafarki naka da kai aka ce wannan mafarkin kwashe-kwashe ne na mafarki wanda ba a iya fassara shi to ni zan ba ku labarin fa arsiluni ku ba ni dama ku aike ni ku tura ni zuwa inda zan je in tambayo. wannan idda kana ba'da ummatin bayan ya ya tuna ne ba'da ummatin bayan wani lokaci lafazin idda kara asalinsa is zakarani, asalin kalmar domin iddali aka yi aka cire ta'un din sai aka iddalinta da dalu sai ya zama ya koma inda ya fito a haka wadda kara ba da ummati ana unabbi ukum bi ta'wilihi fa arsiluni ni zan ba ku labarin yadda yadda yadda wannan mafarkin ne yadda fassara mafarkin take zan ba ku ita fa arsiluni ku aike ni ya riga ya manta an samu shaitanu ba eh, zikirar rabbi shi yasa nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idzakara asali daga lafazin zakara ne to daga sai koma iz takara zalun sai da ta a haɗe sai aka yi iddalin ta ɗin ta koma dalun kuma sai aka shigar da zalun din aka shigar da ita cikin zalun sai zama wadda kara ba da ummatin kamar da abu hayi shi ba أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي أنا أخبركم بتأويل رؤيا الملك فبعثوني أذهب إلى يوسف المسجون لأسأله عن تعذيرها شيء لأنه يستطيع أن يعبرها أو أن يعبرها النبي وجنت زي هي بعد فسر وأنه مصر to dai يوسف me yace yusuf يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبعهم عذاب وسبع سنبلات خزر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون بارك الله فيك إذا منك أن ne ke na ɗauko sai sake ɗaukowa daga abdina su yi saba'i simani ya akula hunna saba'un hijab daga nan zai ɗauka sai in haɗe baki ɗaya amma dai karatun ka yayi gaba ɗaya barakallahu fi to a nan Allah sai ya gaya mana cewa bayan ya yi tunani ba da ummatin tsawon lokaci kun ga umma a nan an fassara ta da lokaci ai zamanin ma ba ala misyani mafarin da yasa aka ɗauki umma aka fassara lokaci da shi ana nufin mudda ƙawila wanda wannan muddar ta kai a ce an yi wani generation na mutane har sun tsari kinaya ce ta abin da ake ta ta lokaci mai tsayi ya ci a ce har tenuwan mulki ma ta zo ta faru ta tsari shi yasa sai aka ambace shi umma tare da cewa asalin umma din ba wai yana nufin lokaci ba a'a yana nufin mutane da suka rayu a cikin lokaci amma saboda salo da sarrafa harshe yasa gaba ɗaya akan isa ma ana nufin lokaci amma al'asalin umma shine mutane ne da suka rayu ko a zamani ɗaya ko suke da wata sifa ɗaya ko suke da wata manufa ɗaya wannan shine asalin umma daga baya kuma ita kanta manufar ma ana ce mata umma inna wajadna aba'ana ala umma ay ala milla kan wata manufa wani addini nan kuma wadda kara ba'da ummatin ay ba'da qirafi zamanin tawilin wanda ya ta ce an yi al'umma a lokacin takari wannan yana da dalalatu mubalaga abin da ke nufi dalalatu mubalaga shine a numfasa wajen sifanta abu da yawa amma mai ji mai hankali ya san sakon da ake so a isar masa kawai dai an ɗau dogon lokaci ne ba wai ana nufin ka ba harfiyatul naf. ka buɗa shi ka ce ai ya ci a ce an samu mutane sun rayu sun mutu sun rayu sun mutu a kuma dama shi zance a wajen balarabe in ma an ya takuna dalalatuhu dalalatu mubalagha ko takunu dalalatuhu dalalatu mufabaqa dalalatu mufabaqa shine mafi yawancin zance ka faɗe shi a yadda yake amma da lati mubalaga ku shine ka faɗe shi ka kamba mazancan amma ba ƙarya kai ba saƙon da kake so ka isar dai shine abin ya kai matuƙa kamar da hausa ne ka kace tunda nake ba taɓa ganin mutum mai tsayi irin sa ba amma kuma ba wai kana nufin tunda Allah ya halicce ka baka taɓa gani ba a kana dai so ka ce dai wannan dai tsayin sa ya kai tsayi da za a zo a caje ka a wannan maganar watakila akwai shekarar da kai da wanda kake faɗa ɗin kun ga wanda ya fi shi tsayi amma kai ko a zuci ma baka kawo ba tsarewa a zance yana sa a haka shi suka fi kowa iya dalalatu mubalaga shi an ka zo ko za ka zo sharhi na watsa da nakali na waka in ka zo wannan ba ƙarya za ka ce in kafin sai ka ce wannan akwai kambama a ciki shi kuma kambama yana cikin ma'alin na nakali na adadin hausa to a kowane yare ma yana da shi وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني sai ba a faɗi me ya faru ba saboda an san za ka gane sai aka aike shi sai ya tafi sai nemi izini ya je kurkuku sai ya haɗu da annabi yusuf to ya haɗu da annabi yusuf sai ce yusufu ai ya yusufu an shafa harfin nida din kamar yadda yake al'adun ta larabci ana yin haka ya kai wannan mutumin mai gaskiya as-siddiqu mubalaga ce ta mubalaga ce ta as-sadiq was kuma in ma an yakuna wato asalin ma'anarsa shine wato wanda ya sifantu da sifa ta nagarta ana ce masa siddiq kamar da Allah ya faɗa akan Maryamu alaiha salam mahaifiyar Annabi Isa alaihi ya ce wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa mutuniya ce ta gari sannan kuma a cikin yana zuwa da ma'anar gaskiya ta zance kamar da a cikin hadisun a bukhari da musulun ko ko hadisun musulun na abdullahi bin musulun Allah ya kara yadda a gari shi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq kaga abin da ke nufi da absadiq wanda in ya faɗi magana maganarsa sa ba ta tashi haka take to amma a yaren musulunci in haka ce as shi shine mutumin da yake nagartarsa ta ƙure, ya ƙure Malibi. wanda daga matakin sai matakin annabawa wata kujera ce ta musamman ومن الله سبحانه وتعالى يشاء ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا وهذا أن الله يزير بتانا بس كده قال لا وإن الله يمسن إما فيك من النبيين هذا النبات والسلكين ده بس يسوم في الصديقين هذا كده وانا متأيين انا مسمى wanda Allah ya faɗe shi a cikin suratul qamar ce innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wannan ya ga alamar annabi Yusuf tunda bai san annabi Yusuf annabi bane wata kila shi yasa sai kawai sai masa ayyuha tuddi ya wanda ya kure a nagarta wanda daga su sai annabawa wannan in bai san da shi an kuma ya san annabi ne to ya ji daɗin mu'amalarsa da annabi yusuf gashi ma fassarar da annabi yusuf ya ta farki ta zo ta faru ka wannan magana ce ta gaskiya wanda a cikin wannan al'umma akwai siddiƙai kamar yadda ya tabbata a cikin sahihaini wata rana muzala sallallahu alaihi sallama ya hau dutsen uhud da shi da abubakar da umar da usman sai kawai manzo Allah sama ya ji dutsen Uhud ya fara girgiza saboda nauyin da ya ji a kansa sai manzo Allah ya ce Uhud kai Uhud tsaya gyara zaman ka fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahida domin wanda ke kanka annabi ne da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu kaga an jera matsayin kenan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddiqin kuma shine sayyidina Abubakar a shahida da din kuma Umar da Usman Yusuf ayyuha siddiq Yusuf ya kai wanda ya kai matuƙa wajen gaskiya ya kai wanda ya kai matuƙa wajen nagarta wanda yake da gaskiya a maganarsa da aikinsa afsina fi sab'i da qaratin simani ka ba mu fatawa ka ba mu amsa akan tambayar mafarkin da akai. shi mafarkin na an ga shanu ne guda bakwai dukkansu suna da tsiba da maiko a jikinsu ya hunna sab'un hijafun da kuma shanu ramammu guda bakwai suna cinye su gaba daya wa sab'i sumbulatin kufrin a gefe guda kuma ga zangarniya guda bakwai koraye farra anwa da ba ka ce jiya ɗanyen haƙi ko Ku ga su a gefe guda wa ukhara ya bi satin ala fu'ala mamnu'un min as da kuma wa'ansu guda bakwai su kuma ya bi satin dukkan su ke kasassu ne ko busassu ne cinyewar ya faru ne a kan shanu amma a zangarniya su kawai an gansu ne guda biyu la'alli arju ila nasi kaga in ka gaya mu sanadiyar gaya mu Allah la musta'ali la'alli arju ila nasi la'alla in lista'ali sai in yi sun sai in koma wa mutane la'allahum idan na gaya musu kaga la'allahum ya'lamuna suma daga nan sai su sani sai Allah ya ce قال تبرون سبع سنين دابا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحسون وانا شيني مفرقينا uku a cikin wannan sura mai albarka fassarar mafarkin kenan annabi yusuf ya yi amfani da baiwa da allah ya bashi ta hangen nesa ya fassara mafarki shi kuma fassara mafarki babu abin da yake da haɗari a cikin malinta irin fassarar mafarki saboda jullinsa yana ginuwa ne akan ishtihadi mafi yawancin sa kamar da insha Allah watakila za mu yi bayani galibi masu fassarar mafarki suna lura ne da rumu alamomi sai kuma su mayar da alamomin ko dai zuwa ga alkitabuwar sunna a matakin farko ko kuma su mayar da su zuwa ga tsara'in wata 'yar hujja ko wani dalili wani lokacin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kashafi da kuma ilham shi sa Muhammad ibn Sirin Allah ya ji da rahama idan ka zo ka tambaye shi game da matsala sai ki baka amsa sai sai ba ni da nasi a cikin wannan matsala in ka ce to ya aba muhammad shine ina jin ya muhammad muhammad ibn to ka ba mu ra'ayin kamar sai cewa ana attahimu ra'ayi ni ma ra'ayina ina tuhumar da saboda zai yi gobe in canja duk da za ka yi da shi zai wahala ka ibn filin ya baka fatawa amma malaman tarajin ka ce wa ma ajra'ahu ala ala ta'birir ru'a amma a wajen fassara mafarki zai wahala ka samu kamar sa domin kana faɗa Allah yake haska masa ya baka ya baka amsa wani mutum ya zo wajen sa ya ce masa ya imam na yi mafarki ga ni ina kiran sallah yana rufe bakin sa yace to za a yi hajji da kai in je mafarkin ka daga sanan can sai ga wani zai ce an ga su bala ni ma na yi mafarki ina kiran sallah sai kai kuma za ka yi sata za a sama Rashe shi ya yi la'akari da wancan da ya ce yana kiran sallah to sai ya duba ɗabi'unsa sai ga mutumin kirki ne mutumin arziki ne. Sai mayar da fassarar zuwa ga وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليسألوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام barakallahu fik to anan kaga complete an yi magana aikin haji a cike kuma aka zo aka hada shi da magana eh, kiran sallah shi kwa wancan din sai ya lura da ɗabi'unsa sai ga ba mutum ne na garba akwai wasa a cikin al'amarinsa to sai ya fassara shi da ayat cikin suratul yusuf ثم أذن مؤذن أيتها العير ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون sai mai kiran sallah ya kira ko kuma sai mai shela ya shela ya ce ayyatu hal'iru ya koyar da kuka kora raƙuman kuka fita inna kum la ku tsaya ne saboda a cikin kwakwa wanda ya a cikin a cikin hajarsa akwai abin awo na sarki kuma wanda ya ɗauki irin wannan abin ba bisa izini ba to sunansa ɓarawo kuma hakan ta zo ta faru kaga anan yayi amfani da ramzi ne ya bada fassarar magana to amma annabawa kuma bayan ramzin suna kuma amfani da wahayi saboda manzala su salama da abin da ya faɗa Allah ne ya sanar da shi to ana annabi yusuf alaihi salam sai ya kalli abubuwan da suka faru a cikin mafarkin abin da turanci ake cewa character shi mafarki wani lokacin in za ka yi ta halilinsa idan za ka yi wato idan za ka fassara shi to kana ɗauko shi ne kamar yadda ka san ana yin naƙadi na fim a fitar da duk abubuwan da suke ciki duk opponent sai an fitar da su an kwakwance ta ajiye su gefe guda sai a koma gefe a dinga kallon su ɗaya bayan ɗaya tare da nutsuwa kuma tare da sanin ɗabi'ar ɗan adam da shi wanda kake fassara ma barci domin zai yi wahala mutumin da baka san shi ba zai san ka baka iya fassara masa mafarki daidai duk da cewa akwai mutanen da Allah ya ba su wannan kaifin hankalin da yanayinka kawai za su kalla su fassara mafarkin kuma ya fassara akwai wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda har yanzu yana nan da rai ni abokina ne yake gaya mu don haka tsakana da shi da sinadin mutum ɗaya ne shi kuma yake malamin yake gaya mata ba ɗan najeriya malami ne na duniya sosai, na faɗe shi yawanci an san shi ya ce akwai wanda ya zo masa da mafarkin yana zuwa da ya gaya masa mafarkin sai ya kalli abubuwan da ke cikin mafarki amma ya ki faɗa ne saboda kakka zai ka ɗauka kai maka irin wannan fassara dan ba lalle ne ta zama daidai ba ta zama ɗaya ba ya ce kawai yana gaya masa sai ta tsakaninka da Allah kai wannan mafarkin ya ce ya ce to ka je kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ko wani abu ya kawo da yace mutumin yana fita sai malamin yake gaya musu yace in dai mutumin nan da gaske yake mafarkin nan to mutuwa ne ko bai je inda zai je mota ta kaɗe shi yau saraka mafarki tana da haɗari amma dole sai an kula da rumut abubuwan da suka zo a cikin mafarkin wani annabi yusuf alaihi salam ya duba abubuwan da suka zo cikin mafarkin sai ya zama akwai shanu akwai kuma zangarniya akwai kiba akwai rama akwai ɗanyantaka a cikin amfani da kuma bushewa a cikin amfani sai ya fassara kowace da abin da zai iya faruwa na ɗaya ya fassara cewa akwai wani abu da zai tinkaro wannan ƙasar wannan abun kuma shine samun yalwa ta abinci ba kai abin da ya ɗauka a cikin mafarkin ya fassara shi da wannan yalwa kuma a ciki ya gano shekarun da za a yi ana wannan yalwa sannan a cikin mafarkin ya fahimci cewa ita wannan yalwar in aka fita to an ci bashi akwai wa'yansu shekaru irin wa'annan hadari su kuma da za su zuwa a shiga cikin matsi na rayuwa to a lokacin da ake cikin yalwa dole abu biyu za a yi a ci daga ni'imar Allah kuma a adana to kuma dole a daidaita economically a wannan abin da ya shafi ilimin tattalin arziki tsakanin abin da za a adana da abin da za a ci dole sai an auna sai ya fifita a ɗan wahala kaɗan a lokacin da ake cikin yalwar saboda al'umuru idan zaƙar cikin sa'adu idan ta sa'ad zaƙar a matsalan ba domin a ajiye da yawa saboda lokacin da za a shiga matsin wannan ajiyar sai ta zo ta daidaita yanayin sai a tafi daidai a samu balansin akwai shi zai zama balance sannan kuma a ciki ya fitar da abubuwa da yawa a nan yake cewa يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا yace to za ku samu damar yin noma shekaru bakwai da'aban aika da'abiku kamar yadda kuka saba da haka wannan ba bakon abu bane watakila ba wani bukatar sai an sake sanarwa cewa a yi noma dama kowa ya saba yi kai ka ji ajiko to fa ma hasattun duk abin da kuka girbe idan lokaci idan kaka ta yi to ku fi ne kakku kakkaɗe shi kakku kakku cire shi daga cikin zangar ne ta kuma shi a haka saboda yana ɗaya daga cikin hanyoyi na preservation hanyoyi na adana amfani ya zama bai tasirantu da abubuwan da suke iya cutar da shi ba idan aka bashi a cikin zangarniyarsa illa ƙalilan wanda za ku za ku sissike ko kuma ku tsabbare in hatsi ne ko ku cashe yi amfani da shi ku cire shi daga zangarniyarsa to ya zama kaɗan ne don haka a hankalce da kuma a al'adance a lissafi ka san idan ka noma buhu goma na samfarewar shinkafa to nawa ne zai zama kaɗan a ciki wataƙila ya zama kamar adadin da za ka fitar na zakka idan ya kai buhu goma kaga za ka fitar da al'ushir fi masa ƙatis sama idan kuma fi wa masu bi sawani shi kuma nisful ushir to kaga wannan za a iya cewa kaɗan ne sai ya zama ɗan abin da za ka cire bai fuka so ɗaya bisa goma ba ko kuma kaso ɗaya bisa ishirin shi ma don ku samu ku ci illa ƙalilan min masu akwai sun ma ya ati min ba'di zalika sab'un shidadu to bayan waɗannan shekaru bakwai da za ku yi duk shekara kuna adana abinci na na baɗi yana na bana yana riskar na baɗi to za a samu kwamitin shekaru guda bakwai masu tsanani wanda za a rasa ruwa irin gangar ruwan da take sauka za ta ragu ita kuma ƙasa za ta rage yawan abin da take fitarwa za a samu ƙarancin abinci da aka rayuwa za ta yi wahala abinci zai yi tsada Daba'un shida to ya kunna ma qaddamtum wannan abin da kuka fara adanawa kafin shekaru bakwai nan su zo masu tsanani su waɗannan shekaru bakwai su za su ƙarar da shi al'akulu suna bi ma'ana al'isna wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ay wala tusnu amwalakum akai wannan wala ha israfan ay wala ha israfan ka ku ƙarar da dukiyar saboda ɓanna. nan al'akulu bi ma'ana al'isna ƙararwa ce ya kulna za su ƙarar da ba ƙaddamtum lahunna abinda kuka tanada saboda su dama illa qalilan mimma abin abinda zai saura shine kaɗan daga cikin abin da kuka kiyaye kuka adana to anan mafarki ya ƙare to kuma sai ya ƙara musu da abin da Allah ya sanar da shi wahayi sun ma ya'ti min ba'di zalika amu to idan an gama da shekarun mafarkin da shi sarki yayi to za a samu wata kuma shekara fihi ghafun nas za a murmure za a yi wa mutane ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haka ƙasa za ta sha kuma za a samu amfani wasihi a cikin wannan shekarar sai ya afiruna mutane za su samu kayan marmari masu yawa wanda daga kayan marmarin ma za su dinga tatsar abin sha ko kuma wato itatuwa na zaitun za su yi daga cikin zaitunin ma za a dinga matsar man da za a dinga yin amfani da shi don haka a nan annabi yusuf alaihi salam ya yi ishara zuwa ga sarkin nan akan maganar ajiya saboda duk lokacin da za ka gana da babba a siyasar ganawa da babba kakka cika shi da surutu ka fara kaddamar masa da abin da yake da amfani a wajen sa musamman ganawa ta siyasa saboda idan ya tafi wannan amfanin yakan rufe tunaninsa ne ga birnin abin da za ka faɗa duk analysis yana karkata zuwa ga wannan amfanin ne idan kuma ka fara cika shi da surutu to yana tunanin a ƙarshe dai roƙo za ka yi ko da za ka zo da wani abu mai amfani ba lallai hankalinsa ya kai zuwa gare shi ba to sai annabi yusuf ya fara kaddaman masa da batun abin da ya shafi adana abinci fa ma hasastun fazaru fi sunbulihi kafin a faɗi magana abin da zai zo ya faru wannan ya zama shimfiɗa ce da annabi yusuf alaihi salamu ya yi domin ya ja hankalinsa akan cewa lalle wannan mafarki nasa yana da matukar amfani sannan sai annabi yusuf alaihi salam ya yi nuni zuwa ga maganin matsala abinda batu ya cewa solution solution na matsalar da za ta faru kuma shine barin abincin a zangarniyarsa don ya nuna cewa annabi yusuf ba wai haka yake zaune ba yana da masaniya da kuma ilimi akan kimiyyar tattalin arziki da kuma abin da ya shafi al'amarin noma da yadda kuma ake kiyaye abinci don kai ya lalace sai zama bayan fassara har shawara ya bayar fazaru ruhu, fi sumbulihi ku bashi a cikin zangarniyarsa domin barinsa a cikin zangarniyarsa yana hana kwari su cinye shi saɓanin in ba a bashi a cikin zangarniyarsa ba illa ƙalilan min mata akunun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم تو النبي يوسف يا أمفاني دو إن الرموز ya gaya musu yana faɗa musu shi kuma wannan ba Allah sai kuma ije sarki ne وقال الملك به فلما جاءهم رسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم إن رب wannan sarki cewa to ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa to sarkin sai ya nutsu sai ya sarki to wannan fa labarin akwai ƙarshen gaskiya a cikin sa wa qala al malik sai sarkin ya ce ituni bihi ku zo min da shi wannan sarkin ya ba da umarni to ana zuwa ga annabi yusuf aka ce to sarki yana kiranka to annabi yusuf ba wai kin fitar yake ba amma ya yarda ya shiga kurkuku ne don ya tsara mutuncinsa domin ana ta yada cewa shi ya nemi wannan mata saboda farfagandar da aka yada kenan wasu sun ce ita ta neme shi wasu sun ce shi ya neme ta to yanzu idan ya fito wasu za su iya cewa wannan da ya nemi matar sarkin karshe an fito da shi da shi kuma annabi su ce ga an gudu ba tsira ba kenan abin da yake so duniya ta san cewa abin da aka zarge shi da shi ba ba shi ba in ba ka wato mai amfanin ka fito ka ci gaba da yawo a cikin yanci amma ba mutunci ai mutuncinka ya fi komai daraja mutuncinka ya fi komai daraja da haka ana gaya wa annabi yusuf a ja'ahu ar-rasul lokacin da dan sako ya ji wa annabi yusuf qala sai sai irji ila rabbik ka koma wajen mai gidanka fas'alhu ka tambaye shi ka ce ma balun niswa ina aka kwana a zancen matan nan allati qabbana hunna wayanda suka dinga yanke hannayensu saboda sun ganni ai sun haɗa kan suna ba da shawarar cewa lalle lalle abin da matan nan ta biɗa in ba ta in haƙura in yi abinda da take so in yi kuma su ma da ganin su sun fitinu da ni to a tambaye su ma balin mutuwa ina labarin wa'annan matan shin har yanzu suna nan akan bakarsu ko kuma dai ya ake ciki to anan nan kun ga annabinsu ya ce kansa mutunci kuma bai nuna yana da ɗauki a kan lallai sai ya fita ba sai ya ba abin hankali da aka je a gaya musu aka ce to gashi aka gaya sarki aka ce to gashi fa shi Yusuf ya ci fitowa kuma ga sharaɗin da ya ce lallai sai a tambayi matan nan shin hayan suna nan akan bakarsu ko kuwa yaya abin yake a lokacin sai aka tambayi matan fas'alhu ma balin niswatin lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim lalle ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da kaidin su da makirkinsu. Haidinsu da makircinsu ba zai kuya ba a wajen ubangiji subhanahu in ya kuya a wajen mutane hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula bistu fi a laula bistu fi sijni tula lizu yusuf la ajabtu da idani ne na daɗe a cikin wannan kurkukun irin daɗewar da yusuf ya yi to ana zuwa a ce mun fita zan iya fita sai an na masa cewa annabi yusuf ya tsallake dukkan wani abu na rukuta ya yi riko da azima wanda da ya fitan ma da sau'i da bai yi laifi ba sai Allah ya ce ni قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنني لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله نعم وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي نعم إن ربي غفور رحيم بارك الله فيك الله من أبو سرشي يتي قال سيتي ما خطب كنا منيني لا بارك الخطب هنا معناتها شيني الخبر المهم لا باري وانده يتي من متكر مهمانسي aka kirawo matan aka tambaye su in rawattunna yusufa an nafsihi lokacin da kuka nemi annabi yusuf a kan lalle sai ya je wa matar nan abin da ta neme shi da shi annabi a kancin kansa alhali baya so kuma bai nema ba me za ku ce game da wannan matsala kulna a lokacin nan sai suka haɗu suka ce hasha lillahi wato Allah ya tsare lalle annabi yusuf mun tabbatar da cewa ba mutumin banza ba ne allah ya tsare shi da fadawa cikin irin wannan yanayi ma na alaihi su'in mu iya sanin mu da shi ba taba ganin wani sofani na aikin banza tare da shi mu dai in dai mu ne ba mu da wani zargi game da annabi yusuf suka faɗa 'yan rahoto suka ɗauka duniya duk ta ji yanzu ya rage sai ita mai gayya mai aiki ita wannan matar wasu sun ce a lokacin ita Tinima ta sadu da kuma hatta musulunta za mu ji dalilin musuluncinta a yadda wasu malaman suka faɗa Ƙalatin ra'atul aziz sai ita wannan matar wannan shugaban yan dokar baki ɗaya, sai ta ce al'ana hafa hafa alhafu lallai yanzu gaskiya ta bayyana ana tuhu an nafsihi lallai ni ce na neme shi a kankin kansa wa hula minas sadiqina kuma na tabbatar da cewa yana cikin masu gaskiya duk abin da ya faɗa gaskiya ne da ya yi rawa da sun annabi wannan gaskiya ne al-yau al'ana hafa hasal haq lafazin hafa hasal haq haka yake hafa hasa abin da yake nufi shine abu ya bayyana ya fito ƙarar kowa ya gan shi kuma kowa ya san shi ai sabata wastaqarra al-haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin zalika Allah ya ce abinda isa, ita wannan matar matar wannan shugaban yan doka ta zalika na tabbatar da wannan gaskiyar ne na yi ikirarin nan ne alama. domin yusuf ya san cewa anni lam akunhu bil ghaibi cewa ban yi masa ƙarya ba a lokacin da baya can da yake nan na fito na ce shi ya shi ya neme ni amma yanzu baya nan ba zan ha'ince shi ba zan faɗi gaskiya ai lam akzib alaihi wa lam armihi bi dhanbi fi hali ghaibatihi anni kuma safanin yadda yawanci kaskantattun mutane suke yi in kana nan sai su baka gaskiya an baka nan kuma sai su jefe ka da wani abu wannan ya nuna lalle ta canja hali ta samu nagarta a wannan lokaci da aka ta ce ya alama anni lam aqulhu bil ghaibi ya sani cewa ba zan haɗince shi in masa ƙarya baya nan ba a shaykh at Allah ya tsanta da rama a cikin at yake cewa ya tamilu anna muradaha bi zalika zawjuha tace a'a watakila ba wai annabi su take nufi ba tana nufin mijinta ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أقله بالغيب أي لم يجر مني إلا مجرد المراودة tace kar mijina ma ya ɗarsa a zuciyarsa cewa na haɗince shi na yi zina na dai ne kawai ويحتمل أن المراد بذلك وتحميل كما أبن أتي نفي ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راوته شير فسر الدمك أن وأنه صادق وأني لم أكن مهال غيب غيب غيبته عني آه الإمام ابن كثير يا فكر كتا إجوا جاء مغانا فرقوتي وذلك سبود هكا liya alama mijina ya fara da sanin cewa anni lam akunhu ban taba yin zina ba bil ghaibi lokacin da baya amma wasu daga cikin malaman kuma sun tafi akan cewa liya alama anni lam akunhu bil ghaib wato eh, da annabi su take cewa dan ya san cewa yanzu da baya wajen ba zan yi masa ƙarya in laka masa laifi wasu kuma suka ce a ai duk ba ma haka bane annabi yusuf din ne yake wannan magana domin sarkin nan kowannan shugaban 'yan doka ya amincewa annabi yusuf kuma yanzu an zo an sa masa shakka a sanadiyar shakkar har ya shiga kurkuku har yanzu annabi Yusuf yake cewa abin da ita na ce a tambayi matan nan ba wai san fita ne ba na yi ba a aliya alama sayyidi domin shi wannan mutumin ya san cewa da ya banna a gida tare da matar salam a kunzu bil ban taɓa cin amanarsa ba lokacin da baya ma'anar ta fito ko ba ta fito ba wannan shine ɗaya daga cikin fassarorin da wasu daga cikin malamai suka kamar zamakshari da alusi nan a cikin arhubul ma'ani da kuma jalaluddin as Allah ya ji da rama a cikin tafsirin jalalai in kuka duba Wannan anna Allah la yahdi kaidal kha'inina kuma lalle ubangiji subhanahu wata'ala baya shiryar da dabara ta maciya amana Allah yana ɓata makircin su kuma Allah ya haramta musu shiriya yadda suke bukata wa ma ubarri'u nafsi kuma ni ba zan fito in wanke kaina ga buran fadawa kuskure ba domin ni dan adam ce innan nafsa wato ita kuma zuciyar dan adam la'ammaratul bisubi wato halitta ce mai yawan umarnin mutum akan ya aikata aikin da ba shi kenan ba innan nafsa lalle zuciyar ɗan adam la'ammaratun bisu'i tana yawan sanya mutum ya aikata aikin sako illa ma rahima rabbi sai dai wanda Allah maɗaukacin sarki ya tausayawa ya ba shi kariya inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai wannan kun ga anan abin da ya faru wannan mata ta fito ta wanke annabi yusuf su ma kuma wa'annan mata gaba ɗaya sun wanke annabi yusuf to ita wannan mata kuma sai ta zo take kokarin bawa kanta kariya akan kada a zarge ta wannan kuskure ne ta fada kuma duka dan adam zai iya fada kuskure annafsu anan bi ma'ana alkal. ita kuma alƙalbu ita ce wannan halitta da Allah ya maka wata take tsakankanin kirjinka wadda duka duka girmanta zai su bai fi in ka dunkule ɗan yatsanka ba wacce ita ce kai gaba ɗaya mutuwa tana tabbata lokacin da ita zuciyar ta tsaya ta daina motsi sannan kuma duk lokacin da ta lalace to mutum ya mutu mutuwa ta ɗabi'a domin duk sanda zuciya ta lalace to shi kenan kuma ɗan adam ma ya lalace domin nan ubangiji yake kallo a cikin ɗan adam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa abwalikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum da kuma hadisin an-nu'man ibn bashir ibn sa'ad al-ansari radiyallahu anhu wanda imam muslim ya rawaito cewa ala inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al-jasad kulluhu wa idha fasalat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb to wannan annabtu ke ne kamar raga muku annabtu suna zuwa da ma'anar zuciya innan nafsa lallai zuciyar dan adam wacce Allah ya rantsa da ita wa nafsin ina rantsuwa da zuciyar dan adam wa ma sawaha da ginin da aka yi wa zuciyar fa alhamaha ha, Allah ya kimta mata wata ta zama fajira wata tsawaha wata kuma ta zama mai Ya ka zukata kala kala ne akwai ƙalbin salimun akwai kalbin maridun Allah madaukakin sarki cewa وما ارسلنا قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ba mu taɓa aika wani manzo ko annabi kafin ka ba sai ya yi ƙoƙari ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi ai tamanna iblagar risala ko illa idza tamanna sai ya karanta wa mutane sabon at-tamanni anan bi ma'ana al-qira'a kamar da Allah yake cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ai illa illa mujarrad al-qira'a kamar yadda Hassan ibn Sabir yana yaban sayyidina Usman yake cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu laqa imam maqadir tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah a farkon daren juma'ar da aka kashe shi wa akhirahu karshen daren kuma laqa imam al-maqadir sai zai haɗu da mutuwa wacce Allah ya kaddara masa kaga illa idza tamanna sai ya karanta wa mutane sabon in ya karanta fa alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya zai zo da wani abu daban in mutane suka ji karatun sai kuma shaytan ya jefa musu wani abu a cikin karatun alqa shaytanu fi umniyatihi fa yantakhu Allahu ma yulqi shaytan amma Allah sai ya shafe abin da shaytan din ya ya jefa mutane kama kan saku a shamsu azilla kamar da kasar rana tana shafe inuwa haka Allah yake shafe abin thumma yushkimu Allah ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa kaga al-muhkam wal mansukh sai zama na shaidan din ya tafi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad karshe sai Allah ya sanya abin da shaidan din nan ya zo jefa sai ya zama ya shiga zukatan wa'anda dama akwai rashin lafiya a zuciyarsu lillazi na fi qulubihim marad ashe akwai wa'anda zuciyarsu akwai rashin lafiya kin wal qasiyati qulubuhum da wa'anda zuciyarsu take ake kashe bayan Allah ya ambaci zukata marasa lafiya a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul Baqara fi qulubihim maradun a cikin suratul Tauba wa amma allazina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim da wasu wurare daban-daban akwai kuma zuciya wacce take mai lafiya ita ce wacce Allah ya ambata a cikin suratul shu'ara illa man ata Allah bi qalbin to anan malamai sun kalli dukata, suka kuma kalli nassoshi na alqur'ani sai suka ga zukatan nan alaƙarsu da iblis da kuma alaƙarsu da ubangiji ya sa zukatan suna da matakai matakai matakai akwai zuciyar da take duk abin da Allah ya saukar ta karɓe shi kuma ta yadda da shi kuma ta ta ƙuduriniyar aikata aikin abin da Allah ya saukar wanda ba zai wuta yi kuskure ba wannan ita ce zuciyar annabawa kuma a duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta musu na umarni ko na ƙaddara sun karɓe shi da jin daɗi da farin ciki kamar yanzu annabi yunus shekararsa nawa yana rashin lafiya amma kunyar ubangiji ma yake ji ma ya yi roƙi ma a yayin masa rashin lafiya kuma ya gamsu ya yarda zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan wannan annabi ayyub na ke ce ku duba annabi yunus da ya shiga cikin cikin kifi amma farin ciki yake yana tasbihi ga ubangiji haka mazalar sama da ya shiga cikin tsanani ta ke in lam yakun bi tarabun alayya fala ubani to sai da shahidai shahidi ya ji ya kaddamar da rayuwarsa da tafi komai tsada akan saboda Allah ya kuma yadda cewa ya tafi aljanna ku duba Abdullahi ibn Rawaha lokacin da za a tafi yaƙin mu'uta da manzala sau sallama ya ce to na naɗa muku zaidu bin harisata in usiba fa ja'faru idan aka kashe zaidu to jafar ya karɓi tuta wa in usiba ibn rawaha in an kashe jafar ibn rawaha ya karɓa saboda yadda da suka yi da Allah zuciyar ta riga ta jike ta narke a san Allah suka tafi suna farin ciki suna munna jafar ya sallama da iyalansa ya san kashe shi za a yi makodar bai ji a zuciyarsa wani abu ba Abdullahi bin Rawaha ta yake aqsamtu ya nasila tanzilinna latanzilinna aw latufrahinna mali araki takrahina aljanna wannan ita ce alqalbul mutma'inna zuciyar da take fatta fatta alƙa take da dukkan abin da Allah ya hukunta mata zukatan annabawa zukatan siddiqai zukatan shahidai wannan alqalbul mutma'inna din wasu sun ce ita ce alƙalbu arrabiya almarbiya wasu kuma sun ce a alƙalbun rabiyatul marbiyatu gaba take da alƙalbul mutmainna ya ce kuma zuciyar da take biye da ita ita ce zuciyar gama garin mutane na gari ita ce amara ammaratu bisu zuciyar da take yawan umartar mutum akan yayi sabo to wanda yake makusancin ubangiji sai ya saba wa zuciyar sai ki yadda amma akwai mutanen da kai shedan ma ba shi da karfin gwiwar da zai kusance su ya ce musu su yi laifi kamar sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi maza ba su ke cewa bai taba bin hanya shedan ya bi wannan hanya ba kuma sai na umar kaɗai ba wannan an sifanta sai na umar ne domin karfafa magana a kansa amma bayan sai na umar duk daga cikin sahabbai su ma za su ke zama haka zikirul fard min afradil am yu'akkid wala yukhassis to da saboda kin yi nisa da shaidan din shi kuma shaidan kaba farawo yake farawo yana son ya ɗebi abubuwa masu daraja da amfani kuma wannan abubuwa masu daraja suna nan a gidajen masu sarauta da masu mulki da hamshakan masu kuɗi amma masu sarauta da masu mulki da hamshakan masu kuɗi sun fi karfin Farawo. Kawai ya sha giyar wake ba zai tafi gidansu ba kuma ya san a gidansu ne ake samun komai da komai din a ba zai iya zuwa ba saboda tsaro da kuma haiba da irin wa'annan gidajen suke suke shi yau zai shaka taɓa jin wani barawa ya je gidan shugaban ƙasa ya yi sata ai wurin wargi aka wargi ko kura ta kare ya bi kiɗan kura ba zai yiwu ba to haka zukatan annabawa suke tsaron da Allah ya ba su ya sa shaidan ma ba ma yayin hanyar saboda ya san ba ma zai iya tsallakawa ba to a biyar da su sai gidajen masu hali da kuɗin da ba su da iko irin mu'ancan to irin wa'annan za ka ga sukan ɗan ɗauki matakai na kariya amma duk da haka ɓarawo yakan iya yin lamfo da farcen in inda ya same su a gida zai rufe su a hanya amma ɓarayi duk ran da ɓarayi na yanzu duk ran da aka ce convoy na shugabanni za su wuce ai fatewa suke ba sa operation a lokacin sai an an wuce a basu da ragowar mutane to irin wannan su kuma shaidanu sukan takura wa masu irin wannan arziki A su barayi sukan takura wa masu irin wannan arzikin to su ma shaidanu sukan nufi masu alkalbul amara yau su kawo farmaki ka nemi magani da rigakafi ka yi azkar ka manta ba kai kaza ba ka yi kaza ka manta ba kai kaza ba to wannan ne za ku yi tab rikici da shaidani ka fi karfin su wata ran fi karfin ka to akwai kuma gidajen da gidajen talakawa ne in ban da tsiya babu komai a ciki wannan insha Allah su ma bar gidan abu ɗaya kwana farawo ba ruwansa da raina ruwan farawo da gidan da ba kowa a ɗauri kashi ko a ɓata igiya <laughs> kaga ba zai kwata-kwata shi farawo ba ruwansa da irin wannan don aka samu manya-manyan shaidanin mutane akwai wanda shi kansu shaidanin ma suna bukatar su zo su yi kwas ne a wajen waɗannan mutane akwai wanda yake cewa kunshi mur'an min jundi iblis farta qadi alhalu hatta sara iblis min jundi ولو مات قبلي كنت أفتن بعده طرائق فسق ليس يفتنها بعدي yace da ni mutum ne soja ne ni a cikin bataliyar iblis na dinga samun ƙarin girma har sai da ma shi iblis daga baya zama shi ma a ƙarƙashi na yake na zama shi ne hafsan hafsoshi na iblisanci ce da iblis ya yi ganganci ya mutu kafina to da bayan mutuwarsa sai na fito da sababbin hanyoyi na fasikanci wanda ni na san na mutu ba shi da kwakwalwar da zai fito da su kuma akwai su a cikin mutane wallahi akwai mutanen da akwai abinda in wani dan adam din ya maka shedan ma aka ce masa zo kai zai ce ina tsoron Allah ba zan iya sai dai kaga mutum duka zuciya ce shi ita ce mahallin komai annasul amara innan nafsal amara tun bisu illa ma rahima rabbi wanda Allah ta ya tausayawa shine yake tsira daga wannan umarnin na zuciya kullun zaka zo raya maka inna rabbi lalle ubangiji na ghafurur rahim mai yawan gafara ne kuma mai jin kai za mu dakata anan saboda lokaci in Allah ya kai mu gobe za mu ji me ya faru kuma daga baya abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa da aka ce a yi a yau takwas ga watan ramadan taimakon da ya zo hannu na marayu har yanzu akwai rabul alaji muhammad jaji shagari uban jaddi jaddi jaddi to wannan mutanenmu ne kenan ko a to mi hafi jaddi shagari uban doman shagari ya ba da taimakon marayu na naira dubu ɗari Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ninninka masa sannan akwai alhaji aliyu yar abba jeru de yar abba jeru de shi kuma ya ba da taimako na naira dubu hamsin ga marayu shi ma wayannan mutane Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓa, Allah kuma ya rufe musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا تبنا اليك فاسترنا اللهم انا تبنا اليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين